mecece matsalar najeriya su waye matsalar najeriya wato najeriya nan tsakani da allah da annabi waɗansu mutane ne wanda suka fi son kansu akan kowa waɗansu mutane ne wanda zuciyarsu ta bushe waɗansu mutane ne wanda suna ganin duniya ita ce farko ita ce ƙarshe waɗansu mutane ne wanda talaka daidai yake da shara a idansu waɗansu mutane ne wanda imani ya yi nesa da zukatansu kuma ba su da yawa daga prison wata na taɓa zama ina tunanin najeriya daga abin da na gani na sani daga lokacin da na girma musamman lokacin da na zama ofisan soja daga abubuwan da muka gani da waɗansu 'yan tsirare wanda ike in dai abu ba hanyar su su suka ce abin nan ya zama kaza ba ba a yi sai ba sai tuyon da suka ga dama ina ta lissafi ina ta lissafi a cikin duhu ni na lissafa mutum hamsin da shida su ne matsalar najeriya ba yanda za a yi najeriya ta yi yanda take so ko 'yan najeriya su yanda suke so sai wannan hamsin da shida sai abin da suka ga dama sai abin da suka yi allah ya sa su daina allah ya sa su gyaru an sun gyaru najeriya ta gyaru an sun yi sako-sako talaka-talaka za a saka mashi mara duk gurɓata najeriya da kaga an yi na kwashe dukiyar najeriya da su da amincewarsu ba ɗan sanda ko soja ko wani ss ko wani jami'an tsaro da zai taka su saboda sun fi gwamnatin arziki in kuma kai shugaban kasa ne rago dama baka san ma me kake ba misali sai da yanda suka ga dama suka juya ka suka juya ka mm. dangane da wannan batun tsaron nan da su batun fagen fama da yadda za a kara wa jami'an tsaro kwarin gwiwa mm. a yi mai gaba daya a murkushe wannan matsalar mm. yau idan kana shugaba kai me za ka yi ne daban da yadda mahukunta suke tunkarar batun tsaro da jami'an tsaro na farko kana ganin sojan nan ni janye su yi sai an koya musu hankalin gaskiya hankalin gaskiya kuma shine koma turbar menene soja menene sojan ƙasa menene sojan sama menene sojan ruwa a yau ga janarori nan da yawa sai ka rasa meye na yawan nasu na kuma mai suke yi mamman ba mu zauna mun tambaye mu ba mutum da har ya girma ya kai janaral me kake so ka gani a halayen shi da halayensa da maganarsa da saninsa da jajircewar shi da rashin tsoronsa da tsayawa cewa shi yana representing soja ne to shine katanga ta ƙasa amma yau za ka ga soja ya tsaya ya ta salutin wannan ranka da ranka ya kamar maroki duk janar da ka ga yana yawan haka ai ya riga aikin soja ya riga ya fita a cikin shi kuma ba kwa san wanda aikin sojin ya fita a cikin su kuna neman zarata ne kalma zarata har ka girma da general shine cewa ko da fitina ta tashi su shugabannin siyasan za su iya cewa muna da zaratan janarori wanda za su iya kare mu za kuma su yin aikin su soja da kansu ai suna dubawa ne wane ne kwamandan mu ai kwamandan nan wane ne iyakacin shi ya zauna a cikin ofis air condition ya ji daɗinsa yara na cikin rana yara na daji shi yana nan ai ba haka ake son soja ba ai sojan gaskiya da amana shine wanda daga soja sun san cewa wane ne kwamandan mu karfin zukatansu da karfin hankalinsu sun san ko sun yi kuskure za a kare su wallahi tallahi a wata shida in dai ni ne ba ku soja ni ba kwan soja ne kowa ya san abin da za a iya makaman da kuke nema kaza kaza kaza kuke nema watakila zurfin bankicin da muka yi bai kai ga yadda su suke tunani ba ina satellite ta Najeriya duk shigantaka ce ake yake koya yara ƙanana ranar da zan yi maganar satellite ta Najeriya za ka ji akwai manyan da suka san inda take yi mun binciko ni na san inda take ba magana ce ta yanzu ba na san dan abin nan da na faɗa haka ma yanzu haka waɗansu in har za su ji wannan abin da nake faɗa za ka wallahi za su yi makyarkata mai nauyi